يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna karewa Allah subhanahu wa ta'ala godiya mai rahama mai kome mai kowa wanda cikin rahamarsa ne da ikon ikonsa ya saki ba mu dama na haduwa don ci gaba da karatu a cikin wannan littafin na babban malami abu abdullah muhammad bin ismail al-bukhari rahmatulah. wanda ya samu suna al'adabul mufrad a yau daren 19 ga watan zulhijja shekara 1443 bayan hijira a sallallahu alaihi wanda ya daidai da a 17 ga watan 7 shekara 2022 wanda wannan shine darasi na 70 muna tare da al'imamun bukhari har wa yau a wannan babi wanda ya kula yana bayani akan mummunan ciwon nan wanda ya fi kowane irin ciwo hadari na daga cikin cututtuka da suke kama zuciyar mutum A cuta ta girman kai wanda muna tare da al'imamun bukhari a hadisi na biyar. da hamsin da uku hadisin da za mu tashi a kai kenan wanda mun karanci hadisai a baya inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayani akan abin da ake nufi da girman kai da kuma irin hadari da ke tattare da wanda ke da girman kai to sauran hadisan ma su ma suna bayani ne akan hadarin wannan ciwon dan musulmi ya samu ya lura da kansa ya kuma nemi yadda zai kusar da kansa daga wannan ciwo al-imam bukhari yace haddathana ali ibn hijr qala haddathana isma'il isma'il bin ayyash qala haddathani abu rawaha yazid bin ayham yace abu rawaha wanda sunansa yazid bin ayham ya bani labari anil haytham bin malik al الطائي daga alhaisan bin malik at-ta'i yace sami'tu nu'man bin bashir yaqul yace naji sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ake cewa nu'man bin bashir yana cewa ala al minbari akan minbari yana cewa inna lishaytani masaliya wa fukuha wa inna masaliya ash-shaytani wa fuhuhahu al-batru bi an'am an'amillah yace Nu'man bin Bashir yana cewa akan mimbari yana ma mutane wa'azi yana fadakar da su na daga cikin abin da yake fadakar da su akai tarkon ce yace innal shaytani masaliya lalle fa shedan yana da masaliya da ake nufi da al jam'i ne na kalmar al wani irin abu ne wanda ake amfani da shi wajen kama tsuntsu kaga tarko ne kenan wa fukuhan hakanan shaidan yana da alfakku daban-daban alfakku shi ma tarko ne da ake kama dabbobi da shi da haka inda li shaitani masaliya wa fukuhan shaidan na da tarko daban-daban akwai tarkon da yake kama tsuntsu da shi akwai wanda yake kama dabbobi da shi idan ka fahimci wannan zaka ka gane abinda annu'man bin bashiri yake faɗi shine cewa kowa na da irin tarkon da shaidan yake dana masa tarkon da zai kama shugaba da shi ba da shi zai kama malami ba tarkon da zai kama malami da shi ba da shi zai kama mai bota ba tarkon da za a kama zahid mai tsoron duniya mai gujewa duniya tarkon da za a dana masa ya sha bamban da irin tarkon da za a dana ma gama garin mutane inda li shaytani masaliya wa fuquha shaytan na da tarko daban-daban iri-iri ya wa inna min wa inna masaliya shaytani wa kuma lallai tarkon shaytan wanda yake kama dabbobi da shi yake kama tsuntsaye da shi albatru bi shi shine mutum ya rinka takama yana tankahu da ni'imomin da Allah subhanahu ta'ala ya masa Allah ya masa ni'ima ya rinka gadara yana tankahu yana ɗagawa saboda Allah ya masa ni'ima والكبرياء على عباد الله والفخر بعطاء الله يرنك الفهري لكوتن دا الله يمسا والكبرياء على عباد الله يرنك جرمن كي ينا نون إسا أكم باين الله واتباع الهوى في غير ذات الله يرنك بين سون زوجي ينسى بعد الله با إذن يغا gaskiya ya bar gaskiya ya bi son zuciyarsa nomani bin bashir ya ce waɗannan su ne tarkon shaidan akwai riwayar abul yaman alhakam bin nafi wanda shi cewa yi wa inna min masaliyar shaitani wa fukuhihi yana daga cikin tarkon da shaidan ke amfani da shi kaga nan gurin ya ce ne tarkon shaidan shine abubuwan nan guda amma shi kuma a riwayar lafazin su cewa na daga cikin tarkon shaidan abinda shaitan ke amfani da shi wajen kama mutane shine ya zama mutum na albasu an rumin lahi yana tunkahu yana tsagawa sanadiyar ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa a ba mu mutum mulki sai ya gata sanadiyar mulkin nan da Allah ya bashi wanda ba dan fi kowa ba ne aka bashi mulkin ba kowa ya sani Allah kan iya ba mu kowa mulki amma mulki na daga cikin abin da ke sa mutane su wuce gona da iri su ga girman kansu kamar yadda ƙur'ani ya ba mu labari game da wancan basaraki wanda yake musu da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam mulka saboda allah madaukakin sarki ya ba shi mulki to wannan na daga cikin tarkon shedan a ba mu mutum mulki ya koma yana ganin cewa shi yanzu babu abin da ba zai iya yi ba kuma hanyar da shaidan yake bi shine zuwa yake ya same shi ko da mutumin kirki ne ko da shugaba na kirki ne idan ya samu mulki shaidan sai ya raya masa yace ka san fa shugabanci yana bukatan a ga kwarjinin shugaba shugabanci baya son rai shugabanci yana son in za a yi abu kawai a yi shi ne to shedan sai ya raya masa wa'annan abubuwan ta fuskar gaskiya ba zai ankara ba sai ya ga kansa ya fara ganin cewa to fa duk wanda zai saba masa shi to dole ne a murkushe shi a karya shi daga nan sai shedan ya kama shi sai shedan ya ya fada cikin tarkon shedan kamar yadda inda misali a bawon Allah ne wanda ke bauta shedan na da tarkon da zai dana masa zai azazzala shi ne ya ƙara masa ƙaimi wajen ibadun nan kafin ka an sai ya fara ji da kansa shi yasa magabata na ƙwarai akwai kamar irin su abdullahi bin shikhir mutsarif bin abdullahi bin shikhir da yake cewa ni fa da in kwana ina bacci li'an abita na'iman wa usbiha nadiman ahabbu ilayya min an abita qa'iman wa usbiha mu'jiban gara a ce in yi bacci in kasa tashi kiyamun laili sai in waye gari ina mai nadama ya ce wannan fa ya fi soyuwa a gare ni da a ce in kwana ina ibada ina kiyamun leli ina zikiri ina karatun alkur'ani sai in waye gari ina ji da kaina ya ce gara a ce na kwanta in rinka nadama ce yasa manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da al-imam al-bazzari ya kawo hadisin Anas bin Malik yake cewa ku zunubi." da ba dan kuna yin zunubi ba la khashitu alaikum ma huwa sharrun min da naji muku tsoron ku fada cikin abin da yafi zunubin nan sharri shine al'ujub ku rinka ganin kuna ji da kanku mutum na ganin cewa ai shi mutumin kwari ne to wannan shedan ya kama mutum kenan me bota hanyar da shedan yake tarkon da shedan yake kama mutum kenan yaga kansa ai ya isa shi yasa za ka ga mutum wani ya yi ibada ya yi ibada sai ya ga cewa to shi yanzu fa ya samu yardan Allah sun bai mutu ba yana ganin an masa albishir da aljanna ya ruku shedan ya sa masa guru a cikin zuciyarsa to haka in ka je ka duba cikin littafan da malamai suka rubuta irin su talbis al-iblis na al-imam eh, ibn al-jawzi alayhi rahmatullah za ka ga hanyoyi daban-daban da shedan ke samu mutane tarko musamman malamai musamman malamai da irin fannoni da suke da shi na ilimi wani malamin qur'ani ne to sai kaga yadda shaɗan zai kama shi sai kai mamaki shi kuma yana ganin cewa hidima yake ga alqur'ani ya haddace alqur'ani bai san ma'anonin alqur'ani ba zai kama karatun alqira'atu shadda kira'o'in da ba za ma a iya talla da su ba babu shi bai dace da rasamin alqur'ani ba sai ya shagalantar da kansa da shi ko ya je ya rika koyon wasu irin karatuttuka wanda kai da jin karatunsa za ka tausaya masa takallufi ne a ciki wanda ma'an zallallahu biha na sultan yana son ya karanta sura ɗaya da numfashi ɗaya ya rika karatu kai da kake sauraron karatun hankalinka na tashi kada zuciyarsa ta fashe shi kuma ya shagalantar da kansa da irin wani abubuwan da za ka karanto masa wadda za ka nemi ya gaya maka hukuncin wani abin da ya haddace lafazin ba zai iya ba amma shi kuma sai unduma ciki yana ta yi yana ta yi sannan ya ga cewa shi fa tun da ya haddace qur'ani to babu abin da ya rage masa na ilimi ya riga ya kai magaryan tsukewa wajen neman ilimi babu neman ilimi babu sanin ma'anonin alqur'ani sai ya zo na yi ta tilawan nan lafzin alqur'ani kawai ya sani alhassan basari yana cewa unzila alqur'anu li yu'mala bihi an saukar da alqur'ani ne dan yi aiki da alqur'ani fa sayyara an-nasu tilawatahu amalan wasu sai suka mai da karatun sai ya zamanto shine aikin su amma ba an so kada alkur'ani ne kawai don wai a yi tilawarsa ba don yi aiki da shi ne to wanda bai san ma'anar abin da ya haddace ba ta zai aiki da shi to amma a hakan kuma yana ganin cewa shi ne fa kololuwa yana ganin in dai ya haddace qur'ani to ko da qur'ani aka sanya a cikin fata ya kawo hadisin cewa in an sanya qur'ani cikin fata to qur'ani ma fatan ma ba ƙonewa zai yi ba saboda haka yaya za a yi wanda ya haddace qur'ani ya shiga wuta shedan sai ya batar da shi ta nan haka nan wanda ya kasance kila sufi ne shi da masu shaɗin ya san da irin abin da yake so ya san iyakar rayuwar kullum so yake yana zikiri kullum sufi shi so yake a ce ko da yaushe yana cikin zikiri yana hailala yana waye shi kenan shaɗin sai ya kama shi ya ce shi kenan zauna a nan gurin sai ya manna masa carbi ya ce ci gaba da ja sai ya saja ya saja a kira sallah ya kasa tashi ce ai wala zikrullahi akbar shi nan shi sai ya gona wai shi tunaninsa abinda yake yi daidai ne Ta ga ya fada cikin tarkon kamar yadda su ma malaman hadisi su ma akwai waɗanda su ma suke fadawa cikin yan wannan malaman fiqh su ma akwai yadda shaitan zai kama su mutum yana ganin cewa ga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam nan koro-koro sai ya ce maka ai wannan ya sa'a maganin malamai yana ganin cewa girmama malamai ne a ce ya za a ce malami bai san da hadisi ba saboda haka sai gabatar da zancen malami akan maganar annabi sallallahu alaihi wasallam yana ganin girmama malami bai san to ya wulakanta zancen annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda Allah yake la tuqaddimu bayna yadayi Allahi wa rasulihi ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قدم الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فما ترك شيئا سيفادا yana ganin girmama malamai ne to amma bai ganin cewa yana ainihin yana bai darajanta zancen annabi sallallahu alaihi wasallam malamin hadisi shi kuma kamar da ibn jawzi ya faɗa shi kuma matsalarsa zai ta tara isnadai ne hanyoyin hadisi zai ta tarawa amma bai san ma'anar hadisi ba bai ma zama ya tantance yayi bayanin in ya ce ma hadisi kaza wani ya ruwaito shi wani ya ruwaito shi akwai mutaba'a gurin wani akwai shahid gurin wani akwai kaza iyaka sai ya ce ma hadisi inda mal a'malu ko inna mal a'malu bin niyyati ma ba zai karanta shi ba sai ya ce ma hadisi inda mal a'malu shikenan sai ya ma sai ya ɗauki zamani yana ma bayanin takrijin hadisin in ya gama ya ce hadisin ya inganta sai ya shiga hadisi na gaba fiqhun da ke cikin hadisin babu ruwan shi da shi sannan na daga cikin abin da shaitan ya rude su da shi duk da haka har suka fada cikin tarkon shaitan shine abin da suka tunanin suke yi na aljarhu wa ta'dil ibn al-jawzi ya kawo shi yace da yawa sai aka fada cikin giba ana cin naman mutane da suna aljarhu wa ta'dil wanda magabata sun yi amfani da aljarhu wa ne wajen tsare shari'a ba wajen warkar da zuciyarsu kan hasada da keta da bakin cike da suke ba ɗan uwansu ba yace wanda so da dama zaka samu jahilai su irin jarhu wa ta'dil inda suke yi shine cin mutuncin malamai a nemi yadda za a yi mutum yana ganin wani ya fara samun ɗaukaka ko wani abu shi kenan bari mu karya shi sai ce ai jarhu wa muke yi kuma a cikin zuciyarsa yana ganin cewa abin da yake yi daidai ne to a koda yaushe talibin ilimi ya zama wanda yake a farge ya zama wanda yake a fadake inna shaytana lakum aduwwan fattakhiduhu aduwwa shaytan mugu ne babu yadda za a yi ya bar mu kamar yadda ya alƙawari Allah madaukin sarki ya ce sujada ga annabi Adam alaihi salatu wassalam ya ce ba zai yi ba aka tsine masa ya ce fa bima abuwaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم فلا تجد أكثرهم شاكرين zan bi ta kowane hanya to hanyoyin nan ne yake sanya mutane tarko don haka na daga cikin tarkon nan tarkon da zai sa mutum ya rinka ganin kansa yana ganin girman kansa ya ce albatru bi an umillahi mutum ya rinka tsagawa saboda Allah ya masa ni'ima neman mulki ne neman ilimi ne ni'iman jama'a ne ni'iman kyau ne ni'iman cewa kana da dangi ne duk wannan abubuwa ne waɗanda mutane suke ɗagawa sanadiyarsu wanda kuma mutum ya san cewa ba iyawarsa ba ne Allah ne ya bashi idan mulki ne Allah ya bashi an atahu allahul mulka idan ilimi ne Allah ne ya bashi allama al ma lam ya'lam Allah ne ke karanta da rawa dan haka in ka samu ilimi me yasa zaka yi girman kai idan kuɗi ne ba kai ka samu ba Allah ne ya baka Allah ne yake bada arziki idan kyawun kira ne ba kai ne ka zaɓa ba Allah ne ya kira ka yadda ya ga dama hmm? ma gharaka bi rabbikal kari me zai sa hakkarin a ganin cewa kai wani abu ne dan Allah ya baka kira mai kyau ko kuma ka ga cewa wanda so da dama mata suke irin wannan tarin ka alfahari saboda tana ganin tana da kyau ta fi wata kyau ta fi wata gashi ta fi wata abu sai tarin ka gadara tana ganin duk wanda bai keta ba so ba ma kowa bane to duk waɗannan abubuwan tarko ne na shirin wanda ya dace a ce musulmi musamman ɗalibin ilimi ya yi ƙoƙarin wanke zuciyarsa daga waɗannan abubuwan kamar insha Allah yadda za mu yi bayani wasu alamu da mutum zai duba ya rinka muwazanar kansa shi akwai farabashin girman kai a cikin zuciya na ko babu saboda wallahi kun ga girman kan nan hadarin girman kai ya fi na daji cutan daji kansa da ake cewa kamar yadda hadisai suke nunawa wal fakhru bi ata'illahi mutum ya rinka alfahari da wani kyautan da Allah ya bashi daukaka ce ya rinka alfahari da shi wal kibriya wa ala ibadillahi da kuma girman kai akan bayin Allah wattiba'ul hawa da kuma bin son zuciya wanda wannan na daga cikin lawazim na girman kai idan mutum na da girman kai to zai rinka bin son zuciyarsa fi gairi zatin ba dan Allah ba fi gairi zatin anan gudun sifa ce kashifa babu yadda za a yi mutum ya bi son zuciya ba wai saboda Allah ba zai bi son zuciyarsa ba da aka bari mu ci gaba da haddathana ali yace ali ina ji ko ali bin hijr ko ali bin al-madini yace haddathana sufyan wato sufyan ibn uyayna qala an abi zinad daga abu zinad abdullah bin zakwan qala an al-a'raj daga a'raj taliban abdul abu hurayra abdurrahman bin hurmuz qala an abi hurairata yace ya karbo daga abu hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi tsira da amincin Allah ta kara tabbata a gare shi cewa annabi ya ce ihtajjatil jannatu wan nar da wuta da aljanna sun yi gaddama da aljanna da wuta ihtajjatil jannatu wan nar da aljanna da wuta sun yi gaddama sun yi musu wa qala sufyan aidan sufyan ibn uyayna a cikin wani lafazi yace ikhtasomatil jannatu wan nar da wuta da aljanna sun yi musanyan zance sun yi musu sun yi kaddama. wato kowa na lura da falalarsa aljanna na ganin ta fi falala akan wuta wuta na ganin kuma ita ta fi falala akan aljanna saboda haka da wuta ta so ta kafa hujja abin da yasa take ganin falalanta akan aljanna qalat an-nar sai wuta tace yalijunil jabbaruna wa yaliju mutakabbiruna ayni kina gani na yalijuni aljabbaruna masu kama karya waɗanda ba sa tausaya ma mutane Sune ne waɗanda za su shige ni waya mutakabbiruna haka masu girman kai waɗanda suke tunƙaho suke gadara da kansu ni za su shiga ba ke za su shiga ba kaga wannan ya dace da lafazin abinda qur'ani ya zo cewa fa bi wal mutakabbir mafwal mutakabbiri wato makoman masu girman kai wuta ne saboda ka wuta sai take cewa ai waɗanda za su shige ni su ne masu girman kai su ne masu kama karya wanda yin attajabburi yana daga cikin lawazim na attakabbur idan mutum na da girman kai to za ka same shi yana son yi mulkin kama karya duk wanda ya taka ya tafi in ya karya mutum yana son ya karye duk abin da ya taba ya ce ya faɗi to yana ganin so yake ya faɗi to shi mai girman kai kenan so yake ya wulakanta mutane ya mai da su ba komai ba idan za su masa aiki aikin wulakanci zai musu ya sa su ya mai da su bayi alhali su san haife su yaya shi sai na Umar an hu lokacin da amur bin al yake shugabanci a Misra ya ga yadda ake amfani da mutane ya ga yadda ake amfani da mutane irin ayyukan da ake sa su ayyukan da ba su dace da su ba yake cewa mata wal ibad yaushe kuka mai da mutane bayi wa qad waladat hunna ummahatuhun ahrara alhali iyayensu mata sun haife su suna yaya saboda kana da mulki kana da dukiya mutum ya zo zai maka aiki a gida sai ka sa shi ayyukan da na wulakanci ne dole shi kansa in ya gama aikin dole ya koma gefe yana kuka sai in ba dan yanayi ba za a sa ne irin wannan aikin in ba dan yanayi ba za a fi samun magana haka to wannan yana cikin yadda masu girman kai suke mu'amalantar mutane alhali Allah na cewa qulu lin-nasi husna idan za ka yi magana da mutane kuma su magana kyakkyawa magana ta yadda mutum zai daraja da kansa magana ba za ka gasa ma mutum magana ba ya koma yana hawaye saboda irin yanayin da ya samu kanshi to idan mutum ya zama to yana da irin waɗannan ɗabi'un to ya tabbatar da makomansa wuta ne wannan shine hujjar da wuta ta kawo wa qalatil jannah ita kuma aljanna sai ta ce yalijuni du'afa ni kuma raunana ne za su shige ni wa yalijuni alfuqara da talakawa waɗanda ba su da dukiya saboda yawancin su zaka same su mutawadi'un idan mutum bai da hali zaka ga yana da tawazu idan mutum ba shi da kuɗi ya ba shi da mulki to dole ya haƙuri idan ka ce zo nan zai zo idan ka ce zo na zai zo na sabanin mai girman ka in ka ce mai zo na zai ce ba zan zo na ba shi yasa iblis ko da aka ce mai yi sujada yake ba zai yi sujada ba ana khairun minhu dan me zan yi sujada na fi shi alheri dan haka wannan shine abin da ya gudana tsakanin wuta da aljanna kowa na kokarin nuna falalarsa wanda malamai suna nuna cewa wannan zancen cewa qalatil janna wa naru haqiqa shi ba wai wani abun a zo a gani bane a ce wuta ta yi magana aljanna ta yi magana saboda aiko qur'ani ya nuna cewa wuta za ta yi magana idan aka tura mutane cikin wuta ana su tusa su cikin wuta yau mana kolo li jahannama halin talati wata kolo halmin mazid wuta za su buɗa za ta yi magana ta ce shin akwai ƙari ne da haka wuta za ta yi magana kamar yadda Allah maɗaukin sarki zai sa fasun mutane su yi magana ran tashin kiyama an taqala Allahu alladhi an taɓa kullashe saboda aka Allah mai iko ne akan komi ahli sunna idan sun karanci irin wayannan hadisan suna ɗaukan su ne a yadda suke saboda sun tabbatar babu abin da Allah ba ya iya yi Allah mai iko ne akan dukkan komai baki ba shi da wani abin da yake sa shi magana face Allah ne ya sa shi magana ba wai dan yana iya budewa bane yana iya rufowa ba a'a in misali misali to me yasa hannun da yake buɗe buɗewa shi ma baya magana to amma hannu zai magana ranar tashin kiyama fasun jiki za su yi magana ranar tashin kiyama kafafu za ku za su shaida a ranar tashin kiyama kamar da Qur'ani ya nuna da haka ahlus sunna wal jama'a suna imani da irin waɗannan labaran da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada ko da kuwa ba ta fahimci yadda zai iya aukuwa ba sun san cewa Allah na iya sanya magana a ko ina dan haka wannan maganar hakika ce dan haka sai Allah subhanahu wa sai yayi hukunci tsakanin su qala Allah tabaaraka wa ta'ala lil janna Allah sai ya ce ma aljanna anti rahmati ke aljanna rahmata ce arhamu biki man asha nikan yi rahama nikan tausaya wa duk wanda na so wato ke sa kayya ce idan na so in tausaya wa masa rahama sai in sanya shi a cikin ki thumma qala lin nari sannan Allah ya ce ma wuta anti azabi ke kuma azaba ta ce wa azibu biki man asha duk wanda na ga dama zan azabtar da shi da ke wali kulli wahidatin minkum minkum minkuma mil'uha kowanne daga cikin kuma yana da kowanne daga cikin ku yana da waɗanda za su cika shi wato aljanna za ta cika wuta ma za ta cika ita aljanna kamar yadda wasu riwayoyi suka nuna mutane za su shiga cikin aljanna duk mutane su shiga cikin aljanna yan aljanna su shiga aljanna amma za a samu raran wurare a cikin aljanna fayyun shi Allahu laha halka Allah sai ya tada wasu halittu ya sanya su cikin aljanna sai aljanna ta cika wadda ka ahlus sunna suke cewa wannan dalili ne akan cewa Allah kan yi ma mutane rahama ba dan ayyukan su ba saboda ga wasu nan Allah zai tada su ranar tashi kiyama ba su yi komai ba Allah zai sanya su cikin aljanna kamar yadda yake iya sanya wasu wanda ba su ma aiki a duniya ba yara kanana waɗanda ba su balaga ba da kuma waɗanda suke mahaukata da kuma waɗanda ba su da hankali su ma ire-iren waɗannan ba wani aiki suka yi ba amma Allah sai iya sanya su cikin aljanna to da haka aljanna za ta cika amma ita kuma wuta za a yi ta tsura mutane a cikin wuta ana tsurawa ana tsurawa ana ce masa halim talati shin kin cika tana cewa halmin mazid shin akwai ƙari ne hatta yadda rabbul izzati alaiha qadama har sai Allah madaukin sarki ya dora kafansa akan wuta fa yuzwa ba'daha ila ba'd sai wuta sai ginshikan wutan ginin wutan sai ya rubuta akan a wuta sai ta rinka cewa qat qat akwai lafazin qat qat akwai lafazin qatin qatin akwai lafazin qadin qadin akwai lafazin qad qad duk malamai suna cewa ma'anarsa hasbi hasbi wato ya ishe ne ya ishe ne wanda ahlus sunna wal jama'a kamar da na faɗa suna tafiyar da wannan hadisi yadda yake suna tabbatar wa Allah subhanahu wataala kafar da ta dashi da shi subhanahu wataala babu wanda ya sani iyaka abin da muka sani annabi sallallahu alaihi wasallam ya wasafta shi ya sifanta shi da kafa saboda haka zamu ce kafa amma babu wanda ya san wani irin kafa ne Allah kadai shi ya sani saboda sifa ce wacce take sifa zatiya sifa ce ta zatin Allah subhanahu wataala dan haka haka wuta ita kuma za ta cika wanda mahallin shahid muna neman Allah ya tsare mu daga azabar wuta mahallin shahid wanda suke da girman kai hadisin nan na nuna cewa makoman su wuta ne Allah ya kare sannan imam bukhari ya ce haddathana ishaq qala haddathana muhammad bin al-fadl qala haddathana al-walid bin jumay' قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف يا صحابيني shi ba sahabi bane amma ya riki sahabbai da yawa daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka yake sai ba mu labarin yanayin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wayaya yanayin su mutane ne wanda Allah ya yarda su mutane ne wanda Allah ya yi wasu daga cikin su albishir sun suna duniya sun san cewa su yan aljanna ne mutane ne waɗanda Allah ya musu kudin gorayen ba su ya yarda da su yin kuma nuna cewa addinin musuluncin mutum baya cika sai ya bi irin tafarkin su to yaya suka yi rayuwa wayannan sahabban na annabi sallallahu alaihi wasallam duk da wannan darajar da suka samu yace lam yakun ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mutahazziqin wala mutamawisin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba su kasance mutahazziqina ba idan aka ce almutahazziq wanda yake da wanda yake da dunkulewa wato baya sakewa wanda shi a koda yaushe ka samu baya sakewa baya son yi magana baya son yi dariya baya son irin a kullum irin mutanen da ake cewa koda yaushe very serious din shi a kullum alal jiddiya idan ka zo ka same shi a dunkule kamar an fasa masa rai kullum ya shamur sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka suke ba wanda dariya ke mutu wahala ko da ka ba shi dariya da kyar zai yi dariya shi irin kayan imani nan to sahaban a sallallahu alaihi ba haka suke ba sahaban a sallallahu lam yakun ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mutahazzikina ba mutane ne waɗanda suke nuna jiddiya a komai nasu ba su kasa sakewa da mutane ba haka da sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam suke ba su ne kuma malamai su ne shugabanni su ne masu imani wala mutamawitina hakan nan ba mutane ne waɗanda suke bayyana rauni ba ga mutum inda ya sallah ya wani lankwashewa irin gashi nan mai saka wannan gashi zahidi mai azumi ya yi kiyamun laili ya gaji saboda ka inda yi sallah za ka gan shi kiran ya yi laushi saboda imani sahabban annabi sallallahu alaihi ba haka suke ba sahabban annabi in su yi ibada da kuzari da nishadi suke ibada idan mutum zai yi sallah za ka gan shi a tsaye a miƙe kun taɓa gani masu sallah mutum ya lambashi ya karkata kansa irin ya haka ɗin shi a lambarin gazu gudu duniya ta ishe shi to annabi sallallahu alaihi ba haka ba mutum yana nuna rauni saboda wai ya gaji yana yana azumi in ka gan shi irin ka ce assalamu alaikum an sawa ma sai ya zama wahala kana ganin shi kaga ga mai azumi sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam laisu bi wannan shine ma'anar at-tamawut mutum yayi izharin laushin jiki saboda ibada ko qiyamul layl ko azumi ko wani abu makamancin haka sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka suke ba wa kanu yatanashaduna ash-shi'ra fi majalisihim saboda irin sakewansu saboda ba mu mutahazziquna bane yatanashaduna ash-shi'ra fi majalisihim in sun zauna sai kaga suna rairaye waƙe a inda suke zama a mazauninsu majalisansu ga za ka suna ya waƙe wanda ke nuna cewa mutane ne ‘yan adam a ƙallon nazi takallufa ba sa takallufi suna rayuwa ne rayuwa na ‘yan adam idan akwai abin da zai ba su dariya su yi dariya idan akwai abin da zai sa su kuka su yi kuka idan akwai abin da zai ba su al'ajabi su yi mamaki ba mutane ne waɗanda suke izharin sabanin abin da suke cikinsu abin da suke kudar da shi ba wa kanu yatanashaduna ash-shi'ra sun kasance suna reraye waƙe fi majalisihim a cikin majalisinsu wa yadkuruna amra jahiliyar idan kuma ta kama ma suna ambatan abin da ya faru a baya lokacin jahiliya kafin musulunci wanda so da dama za samu irin wa'annan abubuwa abubuwa ne kila da mutum ya yi wauta ko ya yi wani abin da bai dace ba a faɗa a yi dariya wanda wasu riwayoyi sun nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yana zaune tare da su za su rika kawo maganganunsu na jahiliya idan akwai abin da za a yi dariya a yi dariya annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya murmushi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa idza urida ahadun minhum ala shay'in min amri allah to amma idan aka nemi ɗaya daga cikin su akan wani abu da ya shafi al'amarin Allah na addini darat hamaliku ainihi ka annahu majnun nan take idan shi zai kada kai ka ce mahukaci ne yanzu zaka ga jiddiya hamalik jam'i ne na himlak wato idan za a sa tozali akwai inda ake ɗora tozalin akan ido to nan ne ake ce ma himlak to darat ku ainihi za ka ga idan shi ya buɗe ka annahu majunun. yanzu zai ya dawo hayyacin ba yanzu ba lokacin wasa bane idan aka zo jihadi ko aka zo inda za a yi fafatawa ko za a yi da'awa ko za a yi wani abu to za ka ga da gaske ake yi amma idan ba wa'ancan bangarorin ba ne sai ka ga mutane za su yi wasa da iyalansu su yi wasa da 'ya'yansu su yi wasa da abokansu a yi hira a yi dariya ba ko da ake cikin kuka ba haka sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam suke wanda wannan yana nuna cewa sahabbai ne mutane ne ba sa da takabburi ba sa da takabburi ban ba akwai duka haka hadisin yake ko haka asar ne yake ko akwai abin da muka tsallake da akwai riwayar da ya zo da cewa wani lokaci ma za ka ga suna jefa ma kansu bisir za a ɗauko kankana ko wani abu makamanta ka ga ana jefawa wanda ke nuna suna wasa wannan ya jefa wannan wannan ya kama wannan ya jefa wannan ya kama wannan haka saboda irin yanayinsu ba na girman kai ba ne duk wannan abubuwa inda mutum zai yi su to da kyar za ka ga girman kai ya shige shi amma da zarar mutum ya fara kame wannan in ka zo kamar sallama alaikum salam ya fata rai to shi da kanshi shi yake jawo ma kansa girman kai saboda duk wanda bai zo ya masa gesu wannan ba sai ya fara jin haushinsa ya ce wato wannan bai san da zaman mu ba kenan ya ce haddasa muhammad ibn musanna muhammad ibn musanna abu musa wanda ake ce masa azzami قال حدثنا عبد الوهاب إيه عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الثقفي يا بام لاباري قال حدثنا هشام إيه هشام بن عروة يا بام لاباري أم محمد إذا محمد بن السيرين قال عن أبي هريرة yace daga Abu Hurairah radiyallahu anhu Abu Hurairah yace anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi lalle wani mutum ya zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam wa kana jamilan mutumin nan ya kasance Allah ya masa halitta mai kyau sura mai kyau kyakkyawa ne hmm, yana da kyan gani faƙola sai mutumin ya ce hubbi ba ilayyar jamal ya rasulullahi an sanya mini san ado san kyau an sanya mini san ado wa uqtitu ma tara kuma ka dai ga irin kiran da Allah ya yi mini wato in ya saba adarsa duk wanda ya gani shi zai zai zai burge shi zai sha'awar yace hatta ma uhibbu an an yafuqani ahad ni ina son ado ta yadda ba na son ma a ce akwai wanda adonsa ya fi in na yi ado na fi son a ce ni ne kowa ke gani idan na shigo guri to duk ma wani wanda ya gura sa zai mai zai dishe ni kawai za a rinka gani na fi son a ce eh, in samu irin wannan matsayi in ma kawala ya ce ban san wani ya fi ni bishiraki na alin ko da daidai da hancin takalmi a ce in kalli takalmin wani ya kai na shi ya fi nawa to ba na so wa in qala bi shisti ahmarin bi ahmara ko kuma dai da ake cewa ashisu shine saman takalmin da ke hada sama da kasa wato saman takalmi wanda da shine ake hada kafan inda ake takawa shine ashisu wasu kuma suna ganin madaurin takalmin yana ganin cewa ko da madauri ne jan madauri ban san a ce wani ya ne yace al kibru zaka ce wannan girman kai ne kalala la annabi sallallahu alaihi wasallam yace a wannan ba shine girman kai ba walakin al-kibra man basara al-haqqa abinda yake nufi da girman kai shine wanda ya ki gaskiya ya ki karban gaskiya ya wulakanta gaskiya wa ghamita an-nasa ya kuma wulakanta mutane wannan shine girman kai to amma malami suna cewa wannan hadisin idan ya to manufarsa ya bayyana ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa na godiya to ne wannan baya daga cikin girman kai ya zama to yana son ya zama duk inda aka gan shi a gan ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala ta tare da shi saboda kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yace at-tahajjud bi ni'matillahi shukr idan aka ga zahiri mazhar na ni'imar Allah akan mutum to wannan na nuna mutum na gode wa Allah idan Allah ya yi maka ni'ima inna Allah yuhibbu idza an'ama ala 'abdihi an yara athara ni'matihi alayhi to idan ya zama mutum na so ne a ga alamu cewa Allah ya masa ni'ima a kansa shi yasa yake son ya zama cewa duk inda yake a ga cewa lalle Allah ya masa ni'ima to wannan ba girman kai bane amma haka kawai idan mutum waye nuna ya fi wasu yana tunanin in ya ga hulan wani ya fi tashi yayi haushi ya ce don me za a ce hulan wani yana wata to wannan zai iya shiga babi na na girman kai wallahu tabaraka ta'ala a'lam sanne ji muhammad bin salam muhammad bin salam ya ba mu labari قال أخبرنا عبد الله بن المبارك إتى عبد الله بن المبارك يا باب الأباري قال عن محمد بن عدلان يجرق محمد بن عدلان قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده دقى عمرو بن شعيب يا كربور ما هي ما هي فنسا يا كربور لك عبد الله بن عمرو بن العاص قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي النبي صلى الله عليه وسلم ياتي يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر وانا حديث حديث يمي بنصره يحشر المتكبرون ذا أتا يدى ما في جرمان كي يوم القيامة أرانا تاشن قيامة أمثال الذر kwatankwacin kyashi haka za a tare mai girman kai fi suratun rijal wato wajen kankantansa zai zama kaman kyashi ne a ranar tashin kiyama fi suratin rijali amma suna nan a suran yan adam yana da kai kaman kan dan adam hannayensa kafafunsa amma Allah ya kankanta shi ya koma kaman kyashi a ranar tashin kiyama ranar da kowa zai tashi a firgice shi kuma zai tashi ne a kaskance a wulakance yabshahumuz zullu min kulli makan kaskanci zai lullube su ta ko'ina dole kaskanci ya lullube shi mutane ana nan an taso da izza da girman jiki shi kuma ya ga kansa a matsayinsa kamar kyashi kai tasawurin wannan abu ko a nan duniyar ne aka ce ga mutum nan karkas ya koma kaskantacce ana kallon shi a ƙasa kamar kyashi amma ga kansa nan yana ihu yana magana yana ku ce ba da kuta ka ne duk wanda ya zo yana firgice kada a taka shi to dole kaga kaskanci ya ya lullube shi ta ko'ina yusaquna ila sijinin sijinin min jahannama annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a jawo su a kai su wani irin kurkuku min jahannama na jahannama yusamma bulat wanda sunan kurkukun na ana ce masa bulat ta'aluhum narul Anya. wuta wanda ya cika wuta mai balbali shine zai lullube su wa yusqawna min usarati ahli an-nar duk sanda suka nemi a shayar da su za a rinka shayar da su ne min usorati ahlin nari daga cikin ruwa da dagwalgwalan da ke kwararowa yake malalowa daga jikin ɗan wuta shine usara ana gasa su ruwan da ke zuba na gyambo da jini yake haɗuwa ya zama kamar taɓo shine za a ba su rinka sha shine tsinatul khabar tsinatul khabal al-khabal malamai suna cewa shine wannan gyambon da ke fitowa a jikin ciwo idan ciwo ya fara lalacewa to wannan gyambon in ya taru shine za a ɗauko mai zafi ana ba ma al-mutakabbirun ka duba irin wulakancin da suka jawo ma kansu saboda girman kai wanda muna roƙon Allah su ta'ala ya wanke mana mu ya cire mana duk wani abu na girman kai a cikin mu a wa'annan hadisan Imam Bukhari ya kawo su ne Dan musulmi ya zamanto ya makansa ado da tawaru ya kuma yi kokarin wanke zuciyarsa ya yaki zuciyarsa inda nasala amara su da su mutum yana ganin cewa ai jin daɗi ne burgewa ne ya nuna kasaita da a akan bayan Allah to amma akwai wasu abubuwan da ya kamata wanda malamai suke kawowa saboda lokaci ba sai mun shiga wannan babin ba malamai suna kawo wasu alamu wanda idan mutum ya fara jin shi a cikin zuciyarsa to yayi kokarin aiki akan zuciyarsa yayi Habibun Nas. duk sanda mutum ya fara ganin cewa yana son shugabanci da yawa yana son shugabanci baya son a ce shi mabiyi ne yana da shugaba shi so yake ko da yaushe a ce shi ne shugaba baya tunanin hadarin da ke cikin shugabancin shi a ko da yaushe a ce shi ne shugaba shi ke bada umarni ba shi ake ba mu umarni ba inda za a ba shi umarni sai ya ji wani kaikayi a cikin zuciyarsa yana jin damuwa dan me za a ba shi umarni to wannan alama ce wacce take nuna akwai barbashin girman kai a cikin zuciya saboda wanda ke da tawazu in ba an ba shi umarni bi yake yi kuma abu na biyu idan mutum ya zama cewa duk inda ya shigo yana son a san da zuwan shi duk inda ya zo yana son a san da zuwan shi misali idan majalisi ne in ya shigo yana son ko a miƙe masa ko a gaishe da shi ko kowa ya tsaya ko a yi recognizing din shi a ce to ga wani babban malamin mu ko kuma dan uwan mu wani ko kuma eh, akar makallahu alhaji wani ya shigo guri idan ba a san da zuwan shi ba sai ya ji haushi to wannan alama ce akwai girman kai a cikin zuciya idan an zauna ana hira mutum baya son a ce akwai wanda shi ke magana kullum so yake shi zai magana idan za a ba da shawara so yake a shawararsa inda zai ba da shawara ba doka ba sai ya ji haushi so yake in ana hira ya ce a kai ka saurara ka ji saurara ka ji shi ne ya ci gaba da magana ba wani yana magana shi yana sauraro ba so yake shi ne alafadar majalis shi ke magana shi ke gudanar da kan me za a tattauna yaya majalisin zai gudana sannan kuma yaushe za a tashi shi ne zai yi vitaminin ɗin wayannan abubuwan to alama ce akwai girman kai a cikin zuciya duk sanda ya zama to an mutum nasiha kuma aka gaya masa gaskiya ya ji bai ji daki ba baya so don me za a gaya masa gaskiya to wannan alama ce akwai son akwai akwai girman kai a cikin zuciyarsa duk sanda gaskiya ta zo ma mutum ya ga gaskiya ya kuma san gaskiya ce amma su bari yana tunanin dan me za a ce wani shine zai faɗi wannan sai bai karɓa ba to wannan dalili da akwai girman kansa a cikin zuciya ya ga gaskiya sai bai karba ba saboda wannan shine alama ta farko ta wanda ke da ainihin girman kai a cikin zuciyar kuma shi yasa ya zama to cewa ba sa karban gaskiya girman kai idan mutum da shi ba zai karbi gaskiya ba wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulmun wa uluwa kuma qur'ani ya nuna cewa duk mai girman kai ba za a datar da shi da karban gaskiya ba sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri alhaq Allah ce duk wanda ya zama so yana girman kai abin kasa ba tare da gaskiya ba wanda dama mutum ba zai girman kai da gaskiya ba amma idan yayi girman kai to ba za a datar da shi da karban gaskiya ba wani yaro kulla ayatin la yu'minu biha da zai ga duk wani dalili wanda zai sa ya karbi gaskiyar nan ba zai karba ba wani yaro sabila rushdi la yatakhiruhu sabila idan ya ga ga hanyar shari'a nan ba zai bi tafarkin nan ba wa in yaro sabila al-ghayy yatakhiruhu sabila Allah ce amma idan ya ga hanyar bata to sai ya bi hanyar na da girman kansa wanda muna rukun Allah sun ta'ala ya gafarta mana kurakuranmu ya ba mu ikon tawazu kamar yadda wanda karanta a baya wasu abubuwa ne za ka yi ta yi ka horar da zuciyanka ka horar da ranka ka ga cewa ba ka da girman kai wasu abubuwa ne za ka rinka yi wani lokaci don ma ka fita ba tare da ka sanya takalmi ba mutane su ganka ba takalmi ba wai ka yi ta yawo ba takalmi amma ka dan yi yawo ma a cikin gida ko harabar masallaci yana iya karya ainihin girman kai wani lokaci mutum ya zama to babu hula a kansa yana iya karma karya girman kai ya zama mutum ya sanya kaya ba na shuhura ba yana iya karya girman kai mutum ya ɗauki abu da ya ɗauki kaya kamar yadda muka karanta a baya duk wannan abubuwan za su taimaka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace ya cire mana girman kai a cikin zukatanmu ya kuma samu mu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda kuskure ne Allah ya gafarta min sallallahu alaihi wa sallam barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi Thank you. e shi mahaukaci malamai sun kai kawo sun ta kai kawo akan yaya hukuncin da zai kasance a ranar tashin kiyama wanda kusan magana mafi rajihi da wasu suke rinjayarwa ne za a musu ibtila'i ranar tashin kiyama Allah zai musu jarabawa a ranar tashin kiyama misali a ce musu su shiga wuta da shi wanda bai girma ba da shi wanda bai da hankali da shi wanda kila ma da'awar ba ta kai gare shi ba gabaki ɗaya bai sallama addinin musulunci ba inda yake bai taba jin da'awar cewa a yi imani da Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam ba har sai rayuwa ya bar duniya da'awar ba ta kai shi ba kai gare shi ba to ana ganin gaba ki ɗaya za a musu imtihani ran tashin kiyama ta surar cewa a umurce su shiga wuta waɗanda suka shiga cikin wutan suka yi bibiyayya za su shiga wuta to shikenan dalili ne akan inda sun zo duniya iyaka musu umarni za su biyayya ta ce su dawo waɗanda kuma suka ki suna jariya su ce to zan me za a ce su shiga wuta alhali ba a ba su daman aiki a duniya ba to ire-iren wa'annan ko da an umarce su a duniya to ba za su bi umarnin ba sai a tantance su to wannan shine kusan zance wanda malamai suka fi wasu malamai suke rinjayarwa wanda kuma ina ganin wannan shine insha Allah waye a ai shi wannan mahaukacin da ake magana mahaukaci ne wanda dama bai ma samu damar wani abu ba amma shi wanda kusan yana cikin rayuwarsa ne haukar ta shigo mata to wallahu alam ni ban san yaya hukuncin su zai kasance ba za a masa hukunci ne da khawatihi karshen sa tunda inda misali yana da hankali shine za a masa hukunci amma kaga yanzu ya hukunci saboda ka babu mamaki a hada shi da wa'ancin babu mamaki kuma ya zama to cewa tunda dama can yayi rayuwar banza ne ya zama za a kama shi ne akan abin da ya aikata wallahu alam ban karanta wani magana akan wannan mutanen ba ni dai wanda na sani malamai suna bayani akan wanda mahaukaci ne wanda taklifi bai hau kansa ba wallahu a'lam ina hmm, ban gane ba eh. yana kai sai a bashi eh. sai canza fila don ya ci gaba da rayuwa har Allah ya karbi ransa a kan haka ya wajen wa jinnan wannan kuɗin ba eh. sai zama da bayan ya rasu ana biyan bashi ya aka tafi da ke da nan bayan shekaru da dama hmm. kan cewa wani ba ya rasu hmm. shi wallahi shi ba ya lafi ba zai eh. ya ci ba ya ka ce to nawa ne kuɗinka ya ce a lokacin da na masa dinki ba kuɗin nan zai a biya ni ba tunda na abubuwa sun kawo to yanzu za a yi izina da kan yadda ake dinki ne haka masu tambayi suna da zai cewa to yanzu za a biya ne a wani lokacin da wani nan ko kuma a yanzu ya faɗi ne nan ne aka samu kusurman nawa za a biya shi. eto eh idan za a iya samun masana ba wai shi tailor zai kimanta ba idan za a iya samun masana da za su iya kimanta inflation rate da aka samu misali a ce kiman wani abu a lokacin lokacin ya yi daidai da kaza a wannan lokacin to wannan shine abin da ya fi fita daga dukkan wani irin nau'i na saɓani saboda shi mamaci kada a sanya rayuwarsa cikin kiyamarsa cikin haɗari to sai a biya shi da kima amma idan aka kasa samu to shi ma telan in ya zai kimanta abin da ya wuce haƙƙinsa zai dawo da shirar tashi kiyama yawa saboda haka in aka samu wanda za su kimanta wa bi hawa wanda shi ne abin da ya dace dan ba alaikum salam da matsala da yake bayan da malami a bayan da hmm. makomar aljanu ya da qur'ani ya biyo kan cewa a yanzu da yin jini wani akwai ne a bayan kare cewa ke nan ku ku zama cikin ɗan aljanna ne ko ku akwai wani tsari ne wanda aka yi ne wanda mun tattauna a wannan matsalar da ya gaba da cewa a kan wannan tsari da nan sahihi cewa za a ɗan zai su da wuta ya zama zai su da ko kuma zai zama zai ne ko akwai wani tsari ne wanda ake yi eh babu wani dalili da ya nuna cewa akwai wani abu banda aljanna da aljanu waɗanda suka bota ma Allah za su shiga abin da sa aka halice aljanu su ma Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun malamai kuma suna kafa hujja da lam yatmithunna qablahum insun wala jan suna nuna cewa ashe kenan aljanu su ma za su shiga cikin aljanna in sun aikata alheri saboda nan gurin Allah ya kore cewa su matan aljanna babu wani mutum ko aljanu da ya taba taba su wato kenan za su shiga amma babu wanda ya taba su Wannan ina ganin wannan shine abin da nima na fi karkatar gare shi saboda eh, daga aljanna daga aljanna sai wuta kuma hikimar halittar aljannu shine su bauta wa Allah in sun bota ma Allah subhanahu wataala to abin da Allah ya tanadar ma masu bautan shi zai ba su yawa amma idan aka ce ba za su shiga aljanna ba za su shiga wani guri ne banda aljanna sai dai a faɗi ya so za su shiga bayan sun bauta ma Allah subhanahu ya shi ne ai to akwai wani inda su bauta ma Allah to abinda Allah ya sanar da irin waɗanda suka yi musulunci shine za su za su su wai dabbil mustafi kuma daga cikin su akwai wanda yake mustaquna ne cikin aljanna saboda haka za su shiga Thank you. zan da su gama ƙasa to ai wannan dalili da ya zo cikin alƙur'ani ya zo da cewa dabbobi ne su ne za su yi wa za su mai da su ƙasa wannan shi abu shi ne kusan abinda malamai suke kawo wa cikin ƙur'ani cewa wa yaqulu al-kafiru ya laitani kuntu turaba saboda dai ga yadda aka yi ma dabbobi cewa idan aka yi kisafi tsakanin dabbobi to daga nan sai a ce kunu turaba to kafiri shi ma in yaga an yi kisafi tsakanin dabbobi ya sai yaga cewa ah, to ai wannan rahama ne a ce mutum ma ya zama kasa bayan an gama kisafi sai ce ya laita ni kunu turaba to amma a ce aljanu bayan ya gama hoton Allah a mai da shi a mai da shi kasa eh, wanda kenan babu wani sakayya kan hoton da yayi wannan ya saba ma'adarcin Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ne ba laha la yazlimu mithqala kuma na daga cikin kaga abin da ya shafi abin sakayya iri biyu ne akwai sakayya na laifin da mutum ya aikata akwai kuma sakayya na alherin da mutum ya aikata Allah subhanahu wa ta'ala yakan iya canza sakayyan sharrin da mutum ya aikata mutum ya aikata laifi an masa tanadin ukuba Allah ya ce ya yafi saboda falalar Allah subhanahu wa ta'ala amma idan ya zamanto alkawari ne aka yi cewa idan mutum ya aikata alheri za a ba shi abu kaza Allah baya sabawa saboda saba alkawari na alheri ne to wannan bai dace da wanda yake karimi da balle wanda yake mahalici adi inna Allah hakamun adali Allah madauki sarki yana da adalci baya kuma zalunci saboda haka su aljanu idan aka dube su a matsayin takalai hmm, su da mutane an halice su ne don bauta kuma wanda ya yi bauta to yana da takayyan wanda ya aka wato abinda aka tana dama wanda ya yi bauta wanda wannan kusan yana ji shine to idan misali ya ce za a mai da su turab shin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ne ko kuma ayin qur'ani ne saboda abu ne irin wannan wanda yake da alaka da ghaib ba a iya tabbatar da shi sai da wahayi sai da wahayi za a tabbatar da shi wallahu a'lam sai dai kuma za a iya sake bincike akai a sake nazari idan akwai wani abu insha Allah nan gaba ya halaka kogo shekaru mutum ake bin ya shekara bakwai takwas goma sai zai biya wani da akwai damar da shi wanda za a biya shi suka wanda su da ya yi kuma babu wannan dama ai wannan bashi ne wannan eh, bashi yana daga cikin uqudu tabarru'at mutum na bashi da shi ne saboda Allah subhanahu wataala wannan bashi kenan saboda aka ba a neman ƙari akan bashi duk wani abin da mutum ya yi don Allah so kana barin takarinka ne gurin Allah da aka ka ba da bashi sai eh, wato mutum ya ba wa wani bashi sai ya kasa biya sai bayan shekaru da yawa ba a zuwa a ce to a kiyasta shi saboda zai ruwa zai shiga ciki zai zama to eh, eh, mai ake ce mata kenan ribal fadl ribal fadl ko kuma ribal nasi'a ko riba zai shiga ciki saboda bashi ne yana kuma daga cikin al'uqud tabarwa wanda ake yi don Allah amma idan ya zama kaga wannan haƙƙi ne hidima ce aka yi ba wai ne eh, ake ce masa ba ba wai dama kuɗi ne rance ya bashi ba Da haka haƙƙinsa ne ya kamata a bashi an siya kayansa ba a bashi kuɗi ba kuma an eh, ya yi aiki kai ya yi aiki ba a biya shi ba eh, sai da aka ɗauki lokaci mai tsawo kaga haƙƙinsa ne wancan amma idan ya zama to bayan ne abin da ya shafi kuɗi da wancan mu'amala da kuɗi yana da haɗari wanda ba za a iya shigar da irin wani abubuwan ciki ba wallahu a'lam muna قال الله سبحانه وتعالى ta'ala ya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وإن هذا بالنار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم zalamna وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا ارحم الراحمين يا رحمة الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين انزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين Thank you.